Hanya ta adalci Hanya ta adalci koyarwar Malam Paul Bramson Trans World Radio ya tsara wannan shirin Haruna Fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr daya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu Shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci. don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu twr uku shida sibili dot org sai ku zaɓi harshen da kuke so. Assalamu alaikum abokai masu sauraronmu, mun gaishe ku da sunan Allah Ubangijin Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci, kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. muna farin cikin sake dawa a yau don gabatar da shirinku hanya ta adalci darasinmu ta 16 annabi yahaya luka sura ɗaya a cikin shirinmu na ƙarshe mun gama mu na gefe na farko na littafi mai sarki wani ɓangaren da ke cikin ataura zabura littafin anaba wannan kashi na farko ana kiransa alkawali na farko a faransanci ana kiransa tsohon alkawali a yau za mu fara nazarinmu kashi na biyu na maganar allah da ake kira a faransanci sabon alkawali wato a ce sabon alkawali. me ya sa allah ya raba littafinsa mai sarki kashe biyu tsohon alkawari da sabon alkawari ga dalilin da ya sa duk abin da anaba suka rubuta a cikin farkon alkawari suka rubuta shi ne kafin haifuwar almasihu ma duk abin da ke a cikin sabon alkawari aka rubuta bayan haifuwar almasihu sakon anaba daga cikin farkon alkawari ne Allah zai eko da almasihu domin haka sabon alkawari shine Allah ya aiko da almasihu kamar yadda ya alkawarta ta wurin anabawansa, maimakon haka yana nuna yadda Allah ya cika maganar anabawa domin a cikin tsohon alkawari dukan anaba suka sanar almasihu zai zo, zai zo, zai zo, amma sakon littafin sabon alkawar shine almasihu ya zo ya zo almasihu da dukkan anaba suka sanar tun da na tsawon lokaci ya zo ya abokai za ku iya godewa Allah da zuciya cike da farin ciki saboda abin da yake a cikin nasi mai sarki. tsohon alkawari da sabon alkawari saboda a cikin wannan sashi biyun za mu iya gani cewa abin da Allah ya sanar da shi da dadewa a lokacin da ya kuma cika shi game da abin da ya shafi linjila a cikin littafin za mu ci gaba da zayana bishara da kalmar linjila kuma wani lokaci kuma wasu sasa na sabon alkawari ya kamata ku san cewa ba almasihu shine da kansa ya rubuta shi ba amma allah ya yi amfani da mutum hudu da suka rubuta tarihin almasihu da ya zo cikin duniya waɗannan mutane hudun da ake kira Matthew, Markus, Luka da Yahaya, me ya sa Allah ya ba wa mutane hudu wahayi don su rubuta labarin almasihu, me ya sa bai yi amfani kawai da mutum ɗaya ya rubuta linjila ba, domin Allah ya so ya sadar mu fahimci magana da sako a bisan dukkan shaka ya cancanci kuma yarda a fili sararin sama da kasa za su shuɗe amma magana ta ba za ta shuɗe ba matiyu sura ashirin da hudu aya talatin da biyar kuma yanzu masu sauraronmu lokacin fara binciken linjila da sabon alkawari ya zo a cikin shirinmu na baya mun yi magana game da anabi malakai wanda ya rayu shekara ɗari hudu kafin almasihu kuma ku sani cewa lokacin shekaru ɗari hudun da suka biyo bayan malakai allah bai aiko wa yahuda da wani anabi ba zai yi wa'azi ko kwa rubuta maganar allah ba me ya sa allah bai aiko da waɗansu mutane ba domin littafin tsohon alkawari cikake ne, Allah ya riga ya fada abin da zai fada ta wurin anabawansa na farko, Allah yana jiran lokacin da zai kafa sabon alkawarinsa ta wurin zuwan almasihu. Zakariya shine ne Fris wanda yana aikin madara ga Allah cikin haikalin Ubangiji a Urshalima. yanzu za mu fara binciken mu na linjila kuma ku saurara abin da Luka ya rubuta game da haihuwar annabi Yahaya, zamanin Hiridus, sarkin Yahudiya, an yi wani firist mai sunan Zakariya na kungiyar Abaija, yana auren wata a cikin zuriyar Haruna, sunanta Elisabetu, dukansu su biyun kwa masu adalci ne a gaban Allah, suna bin umarnin Ubangiji da farilansa duka da halin rashin zargi, amma ba su da ɗa don Elisabetu bakariya ce, dukan su biyu kuma sun tsufa ana nan wata rana, Zakariya na kan mika hadaya tasa ta firist, a sa da hidimar ta kewayo kan kungiyarsu. sai kur'iya tashi mai shiga haikalin Ubangiji ya kona turare, a lokacin kona turare kuwa duk taron jama'a suna waje, suna addu'a, sai wani mala'ikan Ubangiji ya bayana gare shi, yana sai dama da bagadin kone turare, da Zakariya ya gan shi, ya firgita, tsoro ya kama shi, amma mala'ikan ya ce masa, kada ka ji tsoro zakariya an karbi addu'arka matarka Alisabetu za ta haifi makaɗa. ɗa za ka kuma sa masa suna yahaya za ka yi murna da farin ciki mutane da yawa za su yi farin ciki da haihuwa tasa domin zai zama mai girma a wurin ubangiji ba kwa zai sha ruwan inabi ko wani abu mai sa maye ba, za a cika shi da Ruhu Mai Sarki tun yana cikin uwatasa zai kuma juyo da Isra'ila da yawa ga Ubangiji Allahnsu, zai riga shi gaba cikin Ruhu da iko iri na Iliya, ya mai da hankalin iyaye kan ‘ya'yansu, ya kuma juyo da marasa biyaya hikimar adalai. ya tanada wa Ubangiji jama'a, ya same su a shirye, sai Zakariya ya ce wa mala'ikan, Kaka zan san haka, ga shi tsohon mai ɗakina kuma ta yi kwana biyu, sai mala'ikan ya amsa ya ce, Ni ne Jibrailu da ke saye a gaban Allah, an aiko ni ne in yi maka magana, in kuma yi maka wannan albishirin. to gashi za ka baibance ba za ka iya magana ba sai rana da al'amura nan suka auku don ba ka gaskanta magana ta ba za a kwacika ta a lokacinta jama'a suna ta jiran zakariya suna mamakin jinkirinsa a haikali da ya fito ya kasa yin masu magana sai suka gane lallai an yi masa wahayi ne a haikali sai ya rika yi masu nuni amma baya magana sa'an da kuma kwanakin hidimarsa suka cika ya koma gida bayan kwanakin nan matatasa alisabetu ta yi ciki sai ta rika ɓuya har wata biyar tana cewa haka Ubangiji ya yi mani a kwanakin da ya dube ni da rahama domin ya kawar mani da wulakanci a wurin mutane Luka Sura ɗaya aya biyar zuwa ashirin da biyar to lokacin alisabetu na haihuwa ya yi ta kwa haifi ɗa namiji sai makwabta da yan uwanta suka ji yada Ubangiji ya ji kanta kwarai har suka taya ta farin ciki sai ya zamana a ranar ta takwas suka zo yi wa ɗan yaron kaciya da za a sa masa sunan ubansa zakariya amma watarsa ta ce a'a yahaya za a sa masa sai suka ce mata ai kwa ba wani ɗan uwanku mai suna yahaya sai suka alamanta wa ubansa suna neman sunan da yake so a sa masa sai ya nemi a bashi allo sa'a nan ya rubuta sunan Yahaya, duka suka yi mamaki, nan da nan ya sami baki, kwaɗon harshensa ya saku, ya fara magana, yana yabon Allah, sai tsoro ya kama dukan makwabtansu, aka yi ta baza labarin duk waɗannan al'amuran ko'ina a dukan ƙasa mai duwatsu ta Yahudiya, duk waɗanda suka ji kwa suka rike a zuciya suna cewa me kenan ɗan yaron nan zai zama gama ikon ubangiji na tare da shi sai aka cika ubansa zakariya da ruhu mai sarki ya yi anabci ya ce ubangiji allah isra'ila a gare shi ne lalle yabo ke tabbata domin ya kula ya yi wa jama'a tasa fansa ya taɗa mai ceto mai iko domin mu daga zuciya ta baransa dauda yadda tuntuni ya fada ta bakunan anaba nasa sarkakan nan luka sura ɗaya a hamsin da bakwai zuwa saba'in mun gode da sauraronmu idan ala ya yarda a cikin shirinmu na gaba za mu ga yadda ala ya aiko da mala'ika jibrilu zuwa ga wata budurwa mai suna maryamu don sanar da haihuwar almasihu allah ya albarkace ku ku yi tunani a hankali game da abin da zakariya ya ce ubangiji allahn isra'ila a gare shi ne lalle ya ke tabata domin ya kula ya yi wa jama'a tasa fansa ya taɗa mai ceto mai iko domin mu ya fada ta bakunan anaba nasa sarkakan nan Luka Sura ɗaya aya sittin da takwas zuwa saba'in sai an ji Marku, ni ne abokinku Haruna Fanle. Hanya ta adalci, hanya ta adalci, koyarwar Malam Paul Bramson, Transworld Radio ya tsara wannan shirin. Haruna Fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kwatano shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci